نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقا ويوب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalam khairul anam sallallahu alaihi wasallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne a karkashin littafin hukunce-hukuncen auratayya a musulunci wanda a karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu a karkashin babi na farko ko kuma hadisi na farko a karkashin wannan littafi ko wannan babi wanda shi ne hadisin abdullahi dan mas'ud yadda Allah su kara tabbata a garisa kamar yadda muka karanta a zama wanda ya gabata mara yace kitabun nikah عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء wanda hadisin abdullahi dan mas'ud mun karanta wanda hadisi mun karanta wannan hadisi a karatu wanda ya gabata kamar haka cewa hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da dukkanin wanda ke wanda ke da ikon dawainiya ta ainihin wato ya mace fada wanda zai iya zai wa ya mace ko wanda yake da gurin da zai ajiye mace ko wanda yake da ba'a ma'ana wanda ke da iko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira ga samari a wannan lokaci kamar yadda abdullahi dan abbas ya yi bayani ya ce kwallon rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'asharar shabab ma'ana ya ku taron samari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira zuwa ga waɗanda suka samari ma'ana waɗanda ba su yi aure ba a rayuwarsu waɗanda ƙarfinsu ya kai ma'ana suka kai balaga suka kai har suna rayuwa ta samartaka da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira gare su kiran shi ne mani safa a minkumul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda yake da inda zai ajiye mace ma'ana wanda yake da manzil ma'ana wanda yake da inda zai ajiye mace ko kuma wanda zai iya zamantakewa da mace ma'ana wanda zai iya zakkewa mace ko wanda zai iya biyan sadaki sannan ya da wainiyar ya mace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fal ya tazawwa to wannan kan yayi aure in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yayi aure na'am yace fa innahu aghaddu lil basar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce domin auren nan da zai shi ya furi game da abin da ya shafi ido ma'ana auren da za ka yi zai sa ka rinsa idanka ka rinsa ganinka daga ganin abin da yake na haramun da kallace-kallace zuwa ga matan da shari'a ba ta halatta maka ka kalle su ba wa ahsanu lil sannan shi ya fi kiyayewa game da abin da ya shafi farji ma'ana a lokacin da ka auren kamar ka sanya katanga ne tsakaninka da abin da ya shafi zinace-zinace wa mallam ya sabai annabi ya ce dukkanin wanda bai samu iko ba ko wanda bai da ikon ainihin wato yin auren ko wanda bai da ikon ɗawainiyar ya mace na yau da gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bisau wannan na wuri sa ma'ana na umarce sa da ya lizamci azumi cewa ya dinga yin azumi fa innahu lahu wija to wannan wannan azumin zai zama to garkuwa zai zama to wata katanga tsakaninsa da abin da ya shafi zina da mun yi bayani game da lafazin alwuja cewa domin shi wannan azumin da za ka yi zai zamanto katanga ma'ana zai zamanto abu ne wanda zai dinga tafiyar da sha'awar ka ta jima'i da haka ba za ka yi tunanin jima'i ba ba za ka yi tunanin zan kewa ya mace ba shi sa shari'a ta ce to idan ba ka samu ikon biyan sadaki ba ko kuma ba ka samu iko ba ko ba ka da ikon ɗawainiya na ya mace na yau da gobe sai shari'a ta ce to ka dinga yin azumi domin wannan azumin zai sassauta sha'awarka game da abin da ya shafi zaki wa ya da haka wannan hadisi da muka karanta kamar yadda muka yi bayani cewa at-tahassul ma'ana kare kai da kama kai wajibi ne a samu mutum yana at ma'ana yana kokarin kare kansa daga abin da ya shafi zinace zinace kuma yana kama kansa daga abin da ya shafi zina ta wannan wajibi ne wa zikru ma muharramun kishiyoyin waɗannan haramun ne a samu mutum bai da aiki a rayuwarsa a sai zina ya zama to maganaci ya je ga wace ya je ga wace ya ga wace ya kura mata ido ya kura wannan ya san wannan ya san waccan shari'a ta ce wannan haramun ta haka babu abin da kawo a ma'ana babu abin da ke kawo abin da ya shafi ainihin wato abin da ya shafi zinace-zinace ko fadawa cikin haramun shi ne karfi na sha'awa shi ke kawo wannan tare da rauni na imani da aka shari'a sai ta yi duba sai ta ga cewa ai waɗanda suke samari sun fi tsananin sha'awa fiye da waɗanda ba samari ba cewa samari sun fi waɗanda na ƙasa da su waɗanda ba su kai samartaka ba ƙarfin sha'awa sannan sun fi tsofaffi ƙarfin sha'awa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai magana da su yana mai shiryar da su zuwa hanyar da za ta sa su kare daga abin da ya shafi zinace zinace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukkanin wanda ke da gwargwadon abin da zai yi aure ma'ana yake da abin aure shine al-mahr wan nafaqa was sukna fal yatazawwaj annabi yace dukkanin wanda ke da sadar sannan yana da abin da zai dauki ɗawainiya ko nauyin kamace an nafaqa kenan ma'ana yana da cinta na safe da na rana da na dare na tsawon zamansu wasukun sannan yana da mazauni imma yana da gidan kansa da zai ajiye ta ko akwai gidan gado ko kuma yana da abin da zai iya biyan ainihin wato haya da haka shari'a ta ce falyata zawwatu wannan ya yi aure ma'ana matuƙar yana da dangunan ababen nan guda uku almaharu wan nafaqa wa sukna ma'ana matuƙar yana da sadaki sannan yana da annafaqa ma'ana yana da abin da zai tsau nauyin kyawance da shi wasu kuna sannan yana da mazauni shari'a ta ce to wannan يا يا أولي لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصل الفرج عن عن الفواج ما ليش هو ما أورن دليل يكن سابتن يرنس عيني واتو جننسا تدليل أورن نزاك دمتن يرنس جننسا لجتلن أبن حرام ومشي ما تذكر أبن دليل كان كلا عزيزيكي matuƙar ya yi auren nan saboda Allah to ai matarsa tana da shi da haka zai sa ya rinsa ganinsa daga kallon abin da yake na haramun wa yahsanu al-farj an fawahish sannan auren yakan sa mutum ya katange farjinsa daga alfasha to ba za a samu mutum yana yin wato yana yin zance ba da makamantan abubuwa waɗanda suke da alaƙa da zina don haka sai shari'a ta ce to dukkanin wanda bai da ikon waɗannan abubuwa da muka ambata wa huwa ta'ikun ilayhi bi sau to shi ko shari'a ta dora masa wani aiki ma'ana ta nuna masa wata hanya hanyar ita ce yayi azumi domin fafiyil azumi a cikin azumin akwai lada wa qam'u shahawatil jima' wa idhafiha bi tarki at-ta'ami wa sharab sannan da tawi ko lankwasa ko danna sha'awa ta jima'i da kuma tabi'isin ta ma'ana rauna na sha'awa ta jima'i ko ba a kashe ta ba gaba daya to za a rage ta ki fa saboda shi wannan bawa da bai da ikon yin aure ai a lokacin da yayi wannan azumin ya bar abinci ya bar abin sha da haka sha'awarsa ma za ta ragu saboda bai ci abincin da zai sa ya yi sha'awa ba bai sha abin shan da zai haifar masa da abin da ya shafi sha'awa ba a ƙarƙashin wannan bahasi malamai waɗanda suke da alaƙa da lafiyar ɗan adam sun yi wata fahimta wacce take mai ƙarfi dangane da abin da ya shafi cewa abinci yana ɗaya daga cikin sinadari wanda ke haifar da sha'awa sannan abin sha yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da sha'awa za ga cewa musamman irin wannan lokaci da muke rayuwa za ka samu cewa yanzu ana saurin balaga za ka cewa wanda bai kai ya kawo ba shekarunsa ba wasu shekaru ba ne masu yawa ba idan aka duba sai ka ga ai har ma ya balaga aka ma kananan yara yanzu sai ka samu 'yan shekara takwas 'yan shekara tara 'yan shekara goma yan shekara sha ɗaya sai ka samu yanzu ta balaga bisa ga al'ada kuma a da za ka samu cewa duk masu irin shekarun nan ba su balaga ba wata ma sai an kai ta gidan mijinta sannan ainihin wato take wata ma a ɗakin mijinta take balaga malamai suka ce ba komi ke jan wannan ba cewa abincin da muke ci ne a wannan lokaci yake tasiri a jikinmu za ga cewa yawanci abincin da muke ci yanzu ke ne shinkafa ce za a noma ta sai an zuba mata chemical wake ne za a noma ta sai an zuba masa chemical tumatir chemical atarabe chemical tattasai chemical duk abin da za ka ci za ka samu chemical ne a wannan lokacin da ka malamai suka ce nau'in abincin da muke ci yana tasiri matuka wurin abin da ya shafi ainihin wato saurin ainihin wato balaga sai za ka samu 'ya'yan turawa ka samu cewa dan bature za ka same sa bai fi shekara takwas ba bai fi shekara tara ba amma idan ya taso za ka gansa girgire mai ƙato kai ka ce dan shekara ashirin ne ko shekara sha idan ka ga dan shekara sha su ba wai karamin mutum bane ka san mutum ne da sandale ne saboda irin nauyin abinci wanda suka mai da shi cima a wurin su idan ka je musamman ƙauyuka a da za ka samu musamman a Najeriya sai a fito maka da wani yaro ɗan mitsitsi sai ka kai ka je daga kurmi ka je daga kurmi ka yi kiba ka ci za duk gashi ka yi kiba sai ka je ƙauye ka tarar da wani ɗan tafe-ɗan yaro sai ka ji ana cewa ai ya girme ka saboda nau'in abincin da yake ci shi dawa yake ci masara yake ci kudu yake sha ga nau'ikan abincinsa da haka shi jikinsa zai haɗe zai kame duk wani nau'i na ainihin wato na sangarta ba za ka same shi da shi ba saboda idan ya tashi da safe zai je gona zai je ya yi aiki zai duka zai yi tsara zai yi faskare zai yi noma zai yi kaza zai yi kaza haka idan ya zauna a wannan gonar ko wurin aiki haka zai yi na a wurin nan ba shi zai dawo gida ba sai rana ta kusa faduwa kai kuma lokacin da ka tashi a birni kana tashi da safe kokari za ka yi a ɗan leko maka mai zaki zaki ina mai zaki zaki ina mai maiko maiko ka fara ci da shi ka fara karin kumalla da shi bayan ka ci wannan kai ba gona za ka tafi ba a wataƙila kana da ɗan abin ka wataƙila tsakaninka da kasuwar ka ba wahala ba nisa haka za ka taka ka je kasuwar ba wani wahala za ka je ka zauna ne ba wai aikin ƙarfi ba kake ba fuskare kake ba noma za ka yi ba da sai ka fara tara maiko a jiki shi abin lokacin da ya yi aiki wannan maifan da ya kamata ya tara sai ya zama gumi sai ya dinga fitarwa sai ko kafin a hankara sai a ga tumbi ya fara fito maka sai a ka fara zama wani narkeki kana kiba saboda dangin abinci shi yana tasiri a jikinka na don haka ba malamai suke ce abincin da muke ci yana da tasiri matuƙar gaske wurin abin da yake da alaƙa da sha'awa cewa nauyin abincinka nauyin sha'awarka sannan nauyin abincinka nauyin jikinka za ga cewa musamman idan aka ce cuta ta kama mutum musamman a ce Allah ya jarabci mutum da ciwon suga za ga cewa daga nan sai a zo a sa maka ka'ida ta abincin ma da zaka ci sai a ce ai kaza ba naka bane kaza naka ne cewa ko da za ka ci kaza sai ne gwargwado kaza ko da za ka ci kaza sai ne gwargwado kaza sannan za ga cewa musamman iyaye a da tsofaffin da za ga cewa su ba magunguna suke amfani da shi ba wurin samar da abin da ya shafi ainihin wato sha'awa ba ta ɗa namiji ko ya mace a'a akwai dangunan abincin da suke shiryawa akwai dangunan abincin da ake cewa ka je ka ci cewa ka haɗa kaza da kaza a dafa maka ko kuma a dama ma maka kaza danye kaza da kaza ko kuma ka shan abinci kala kaza to babu makawa za ka samu ainihin wato karfi na abin da ya shafi zake wa iyali to babu makawa abin da ya shafi abinci yana matukar tasiri game da abin da ya shafi ainihin wato karfi wurin abin da ya shafi zake wa iyali da haka sai shari'a ta ce to abin da za a yi shine idan ba ka da ikon yin aure ka dinga azumi bayan ladan da za ka samu na azumi wannan azumin abincin da baka ci ba da ruwan da baka sha ba ta dalilin rashin ci da rashin shan wannan abin sai ka ga sha'awar ka ta ragu sha'awar ka ta da namiji ta ragu ko a same ka ma dafa dafafi ma'ana a same ka ta dalilin wannan azumin sha'awar ma gaba ɗaya ba ka ji na don haka rashin cin abinci sai ya raunana maka jikinka duk wata hanya ta ainihin wato jini sai ta huta wanda kamar yadda malamai suka ce fasau da suru shahwa cewa shi azumi yana tauye ko yana karya sha'awa a lokacin da ka rizanci azumi to sha'awar ka za ta rabu kalwija'u lil baydatain allatayn taslahan al-mayyit fa tahizu sha'awa sannan sai su ainihin wato yi garkuwa a gare ka cewa dukkanin hanyoyi waɗanda suke fitar da bari domin sai ka ci abinci lokacin da ka ci abincin nan abinci ya shiga jikinka ya digest to shi abincin a ƙarshe akwai wani bangare na abincin da za a sarrafa zai je ya maka aiki a jikinka a dauna sai ya zama tomani a jikinka to sai aka ce ka rage cin abinci da aka yawan maninka zai ragu yawan sha'awar ka ma za ta ragu wanda wannan hadisi da muka karanta kamar yadda muka yi bayani a karatu wanda ya gabata cewa hatta shababul qadir ala mu'latin nikah hatta ruwa ala nikah cewa shari'a ta kwadaitar da waɗanda suke a shababul qadir ma'ana samari waɗanda suke da iko waɗanda suke suna da iko game da abin da ya shafi mu'utan nika ma'ana ɗaukan nauyi na auratayya cewa shari'a ta umarce su ta kwaɗaitar da su da yin aure wanda ababe guda uku kamar da muka ambata suke tabbatar da auratayya ma'ana suke sa a ce eh wani fa zai iya aure yau na farko akwai almahar shi ne sadakin da za ka bai wa ya mace abu na biyu akwai annafaka shi ne tsawainiyarta ta yau da gobe abu na uku shine as-sukuna shine as-sakan ma'ana wurin zama in ma naka ne in ma na gado ne in ma haya kake yi ma'ana in dai kana da inda zaka ajiye ta to ba laifi bane a shari'a idan ka hada waɗannan abubuwa guda uku matukar an yadda da addinin ka an yadda da nagartarka to shari'a ta ba da umarni da a baka auratayya ma'ana a yi maka aure na'am dalilin da ya yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya yi kira zuwa ga waɗanda suke samari li'annahu mubannatul quwwa wa shiddatul shawa domin samari su aka fi wa zaton karfi cewa samari sun fi karfi sa za ga cewa duk lokacin da aka fara wata irin da'awa ko wace irin da'awa imma da'awa ta musulunci ko da'awa ta kafirci ko da'awa ta siyasa ko siyasa ko 'yan bangar siyasa za ga cewa shi kansa jagoran jam'iyyar nan ya fi buƙatar ya ga samari a gurin ba tsofaffi ba koyan yara za ga su samari an fi musu tunanin sun fi ƙarfi wa shiddati shawa sannan an fi zaton ma sun fi ƙarfin sha'awa shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi kwaɗaitarwa game da abin da ya shafi auratayya sai ya kwaɗaitar da waɗanda suke samari ya ce ya ma'ashara shabab ya ce ya ku taron samari dukkanin wanda ne iya saduwa da ya mace daga cikin to yi aure ko kuma wanda yake da sadaki ko wanda zai iya daukan nauyin ya mace kuma yana da inda zai ajiye ya mace to yi aure قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه يجي والاستطاعه النكاح wal القدره ala مؤنه وليس هو wa على الوقت نعم shekul islam ibn taymiya yace istifa'a din da ake nufi game da aure yace da hadisin yace man istifa'a cewa dukkanin wanda ya samu dama yace damar walaysa huwa qudratu ala al na'am huwa alqudra ala almu'na yace istifa'a iko ko damar da ake nufi shine dama ta bangaren abin da ya shafi ɗawainiya ma'ana ciyar da ita da shayar da ita da mazauni yace wa laysa huwa al-qudra 'ala al yace ba ikon saduwa ake nufi ba yace domin idan aka ce wanda yake da ikon saduwa ya aure to idan yayi auren fa da me zai ciyar da ita ina zai ajiye ta sai dai kawai ya dinga zanke mata babu abinci babu gurin zama da aka ibnu taymiya yace yace istiqa'a ma'ana damar da ake rufe ba dama bace ta zakewa ya mace ba dama ce ta ɗawainiya ga ainihin wato ya mace na'am bala yace min al-ma'na alladhi khutiba li ajlihi ash-shabab يقول الأمر بالنكاح لكل مستقيم لمؤ وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ ابن تيمية يقول ma'anar من المعنى ma'ana yana daga cikin ma'anar da sa aka yi kira zuwa ga samari cewa ya kuna al'amru umarnin da aka bayar dangane da abin da ya shafi auratayya ya ce li kulli mustaqi'un ga dukkanin wanda yake da dama ne li mu'unati ga tawaini ya mace wa qad ghalabatu shahawa alhali sha'awa ta rinjaye sa ma'ana yana da yawan sha'awa sannan yana da iko na auren minan kahun na daga tsofaffi cewa har tsohon wanda ya shekara ɗari shi ma idan yana ɗaukan nauyin ya mace yana da damar ciyar da ita da shayar da ita da zai ke mata to shari'a ta ce shi ma ya aure kada ya zauna a haka ya ke yin aure saboda shi tsoho ne washe da waɗanda suke da tijai ma'ana da dattijai da tsofaffi su ma shari'a ba ta barsa a baya ba shari'a ta yi musu umarni da yin aure hadisin kawai ba wai ya keɓance samari ba ne a'a an buga misali ne da samari saboda su ne masu ƙarfi sannan su an tafi zaton cewa suna da karfin sha'awa abu na gaba التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحسن للفرج عن المحرمات دليل نساء شريعة تشيء أي aure, saboda ta dalilin wannan auren ne za ka rinsa idanka daga kallon ainihin wato abin da yake na haram cewa lokacin da kai aure duk kyawunta duk yadda jikin ya kai da fitar da shef mai kyau za ka ga hankalinka baya wani karkata zuwa gare ta saboda ai kai ma kana da ita a gida wani karatu wanda ya gabata mun yi karatu wanda yake zurfin nazari mun yi karatu mai zurfi cewa matarka da kake rainawa a gida da kake leke kake hange zuwa wasu mata a waje ka sha'awa idan kake kaiwa kansu cewa da za ka siyo wa matarka nau'in ababen kwalliya da wancan kasa ka ji kai sha'awarta ko ka ganta ta burge ka kai ba da za ka siyo wa matarka ta sa ai kaya ne sai ta burge ka sai ta baka sha'awa sai hankalinka ya karkata zuwa gare ka cewa akwai ababe na zamani yanzu da ake amfani da shi za ka samu cewa wacce take ta daɗe a gidan auratayya ta shekarar goma ko abin da ya fi goma za ka cewa da za ta yi amfani da dangin waɗannan abubuwan sai ta dawo ita ma kamar budurwa akwai nau'in ababe waɗanda suke na ciye-ciye ne akwai na tsotsa-tsotsa wanda tsotsa za ta yi akwai wanda wasa za ta ringa yi da shi akwai wanda shafawa za ta ringa yi da shi ita ma fatar ta ta gyaru ba na bilisin ba fatar ta za ta gyaru kamar budurwa akwai nau'in kayan da za ka sai mata musamman lokacin da za ku keɓance daga kai sai ita akwai nau'in siketi da zaka sai mata akwai nau'in riga wadda zaka siya mata shara-shara akwai nau'in takalmi da zaka siyan mata alabar shi lokacin da sai kai sai ita ta dinga safa da marwa tana maka dawa a cikin daki sai ka kai mata bai ka sai ka ga hankalinka ya koma ya karkata zuwa gare ka ka ma manta da nau'ikan matan da suke waje sai ka ka mayar da matan waje waɗanda ba matan ka ba kamar shara kamar bura da haka abin da ke damun malam bahaushe ko matan malam bahaushe a kullum shi tunani yake ai wannan na riga na kamo ta ta shigo gida kafin ya aure ta daga lokacin da aka ce yayi ya fito za a aurar da wata kawarta ko ƴan uwarsa za ga kokari yake yana tambaya wai nawa ne yayin wace kokari yake sai mata lokacin da ta ce tana bukatar hoda kafin ya aure ta gaggawa yake mai tsadar ma yake sai ya sai wata lokacin da take buƙatar jambaki take buƙatar ashhadu aishadu suke ce ko suke buƙatar aishadu take buƙatar lipstick take buƙatar foundation duk hoda ce lokacin da take buƙata da kudu yake sai mata saboda ba a gidan shi take ba to a bisa ga hankalce sai aka ce to yanzu ta dawo gidanka a bisa ga hankali na dan adam ce a ce aikalinka tun da can idan ka sai wanda ka sha ba ba kai kadai kake gani ba wane ma makocinsu zai gani wace za ta gani wane zai gani sai ya kada yanzu su tun an ɗauko ta an kawo ta gidanka ko kamata ya yi ka ninka akan nafakar da kake mata kafin ta zuwa gidanka ni wannan shi ne tunani na shi ne ka ninka kan wannan nafakar za ga cewa malam bahaushe shi babu ruwansa musamman matan za ga cewa su ma akwai laifukansu lokacin da aka ce miji idan ya tashi zuwa gida kayan da kika yi girki da shi kika yi kauri kubewa da kuka ta zuba miki a ciki to da irin kayan zai zo ya tarbe ki wanda shi namiji bisa ga yadda malamai suka ce malaman ainihin wato psychology suka ce shi dan adam abin da ya fara gani da safe shi yake tabbata shi yake wuri a cikin kwakwalwarsa ma'ana abin da ka fara gani to da tunanin da ba ka wuni da wannan malamai suka ce wajibi ne mata su dinga riga mazajen su tashi daga bacci cewa ana buƙatar ki kafin ya tashi daga bacci lokacin da yayi sallah asuba yake kokarin dan komawa bacci idan bai komawa ne ko kuma lokacin da ya fita sallah asuba kafin ya dawo yi kokari ki garzaya ki shiga ban daki ki dan wanka ki je ki dan wanka ki dauki ado idan a kwance yake bayan ya koma abincin nan kin dau ado kin shirya tas kin shirya masa kayan abinci ko kuma gefen gado ki zauna gefen sa ki tashe sa ya bude ido da ke ke zai fara gari a wannan ranar ya fara garin ki yana garin ki sai ki masa lafazi ne daɗi ki masa irin kiran da kike masa abban wane baban wani idan suwitat ne idan suwitit ki ce mai tashi a raka ka ban daki kai wanka adin kuma ana matukar bukatar ba wai daga ka shigo gida ba yi ido hudu da ita ba a san haka yana da kyau kafin ka shiga cikin ɗakin ka fara yi mata sallama ko da yake matar ka ce ka fara yi mata sallama idan dan dan kwalin ne bata gama daura mata kalli mero ta daura maka shi domin ka shigo ka ganta a sura mai kyau a yanayi mai kyau ba wai kawai ka an taya mata cikin ɗaki ba sai shigo za ka tarar da ita da kwarkwatar ta a hannu da kum ɗinta da ragowar gashin ka ba kyan gani amma ka fara mata sallama ka kira ta idan za ka je gida to babu wane ko kuma tahad ko hone zane ni nan zan tawo gida domin ta shirya maka tsaf ta yi shiri mai kyau ta yadda za ka ganta cikin hai'a mai kyau da haka malamai suka ce yana da kyau ba wai kawai a yi haɗuwa ba dab dab ma'ana ka ganta daga nesa shi sa malamai suka kwaɗaitar idan Allah madaukakin sarki ya baka hali ka yi gida idan za ka yi gidan ka yi kwararo wanda yake mai tsayi ma'ana ka yi wuri mai tsayi wanda ba wai daga ka shigo gida ba duk za ka fada cikin ɗaki ba ko farin kwani ba ta yadda daga nesa in ka kwakwata ka tawo tawo za ku haɗu daga nesa za ku kalla juna ku ga juna tun daga nesa ba wai dab da dab ba da wannan malamai suka dinga bayani game da wajabcin su mata su kansa akwai kalubale a kansu game da abin da ya shafi tsafta ta zamantakewar iyali cewa wajibi ne ki zaman mai tsafta sannan wajibi ne ki dinga amfani da turarurruka waɗanda suke na shafawa da na fesawa musamman a lokacin da kike zama a gida ta za ka ga yanzu matan ma ba sa damuwa da su fesa turare in ba na shafawa ko na fesawa sai za a fita unguwa wanda haramun ne ya mace ta shafa turare ta fita daga gidanta tana ganshi haramun ne yana daga cikin tabaruji wannan haramun ne shari'a ta hana da haka a cikin gidanki a ɗakin mijinki ne shari'a ta halatta miki da ki shafa ainihin wato turare wanda yake mai kanshi wanda kanshin shi zai tashi har ainihin wato mijinki yake da haka wannan wajibi ne ga mata su ainihin wato su rage su ƙara daji dantse wurin musamman abin da ya shafi kwalliya da abin da ya shafi kyautata mu'amala da zamantakewa da ainihin wato miji sai abu na biyu abin da ya shafi girke-girke wanda girki ma yana ɗaya daga cikin abin da ke karkato da ainihin wato kwakwalwar miji ko da bai shirya ba cewa wannan girkin da kika raina yanzu aka samu cewa amaren yanzu daga ainihin wato kaje gida wannan gima-giman kulonin da ake musu shirga musu a kicin to ba wai fattuwo ba ne miƙa ba mai daɗi ake yi ba a'a kana zuwa kana budewa indomi za ka tare katuwa kula ta wurin dubu ashirin dubu talatin sai ka ga an yi jajjagen indomi an zuba shi ne makwarar abin da za a iya maka da aka malamai suka ce wajibi ne ta ta gwangwaje wurin abin da ya shafi girke-girke alhamdulillah irin wannan lokaci da muke rayuwa gidan talabijin akwai network da dama waɗanda akwai ranaku da lokuta musamman waɗanda ake shiryawa domin koyar da nau'ikan abinci daban-daban ana koyar da tuwo ana koyar da sakwara ana koyar da shinkafa jolof ana koyar da fried rice ana duk abin da ka sani ana koyarwa da abin da ya shafi abincin gargajiya irin kunu irin menene irin dan wake duk ana koyarwa da haka wajibi ne ka yi kokari ka kokari ka cire girman kai domin iya abinci yana ɗaya daga cikin abin da ka sa ainihin wato mace ta kwace miji yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mace ta burge mijinta yana ɗaya daga cikin abin da ke sa miji ya manta da wani ɓangare na laifuffukan mace wannan shine abin da ya shafi abinci sai abu na uku shine kyakkyawan lafazi da iya magana cewa kada ki to mai hantara mai zabura zuwa ga mijinki ki zamanto mai kausasa ma'ana ki zamanto mai laufasa harshe mai launa harshe cewa idan ma Allah ya yi ki ba mai kyakkyawan murya ba to duk lokacin da mijinki za ki khafaf da shi ma'ana za ki magana da shi ku ki kokarin launa da matsa muryar kamar yadda ki ki kokarin launa muryar ki kasa kasa kada ki daga murya kamar muryar dabbobi kada ki daga murya fiye da muryar mijinki ya to ke ba mai daga murya bace ya to sai kin kirayi mijinki ma ya ce wai me kika ce ni kada ki mai da muryar ki kamar jannare gaga gaga gaga gaga ko yaushe a ce murya ki ake zuwa a unguwa sannan kuma abu na gaba kada ki zaman to mai yawan fita unguwa da dalili sai da wajabcin dalilin fita unguwa domin shi mai gida ko yaushe yana buƙatar ya dawo gida ya tarar da matarsa a gida sai ya zaman to idan ya dawo gida ba kyana. ya je ya juyo ba kyana ya waigu ko da tambayar fitar kika yi ke rage fitar domin yawan fita yana ɗaya daga cikin abin da ke sa miji ma ya tafi ya fara choisin na ƙara aure zai fara tunanin to wannan zaman gidan ta fa yayi karanci duk wani ina buƙatar wadda dindindin idan na zo gida zan tarar da ita da haka bari in ɗauko wacce adaba shi za ta dinga zama a gidan ba wai dan bana son ki bane da abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan shi namiji yana buƙatar tsafta bai buƙatar ya kusanto ko da shi yana wari bai yi wanka ba yana tsami to wannan mai sauki ne a gare sa baya buƙatar ma'ana baya kaunar ya ga ya kusanto iyalinsa yanzu tana wari tana bashi tana tsami shi baya la'akari da warinsa da tsaminsa da bashinsa amma daga ya ji kina wari kina tsami kina bashi to nan da nan zaki ga cewa idan ma ya zo ne da nufin zai ke miki zai ga cewa tunaninsa zai canza zai fara tunanin wannan wari take hankalinsa zai tashi hankalinsa zai karkata na sai abu na gaba bayan wannan shine ke zamanto mai kwarkwasa da ainihin wato abin da ya shafi labarai masu daɗi ya zama kin kware a wurin iya ba da labari ya zama toke gwana ce wurin ba da labari sannan gwana ce wurin abin da ya shafi kwarkwasa da karairaya yana da kyau a ce a mazaunin ki ta ya mace ki amsa sunan ki ta ya mace kada ki to kamar ɗa namiji wani lokacin ma idan kina da ikon ɗaukan jarka ki ce masa ha mai gida ba zai jarka ba ma'ana ki nuna masa raunin ki ta ya mace ko da kina kan jarka wani lokacin ma idan wani abu ne ya kama na cewa sai kin hauro da shi cikin gida ko da ke kika shigo da shi cikin gida idan ya zo ya ce wa ya shigo da wannan ki ce a yara ne suka shigo min da shi ma'ana ya tabbatar da ke dai ya macance akwai kwarkwasa a wurin ki kina da kwarkwasa sannan ana buƙatar ko da yake rashin tsoro abu ne mai muhimmanci amma ana buƙatar na daga cikin abin da miji yake so game da mata shine yana santa da ainihin wato siffa ta ɗan tsoro-tsoro game da abin da ya shafi ababe waɗanda ma ba su kai da aji tsoron su ba game da abin da ba su kai ababe wanda ya kamata a ji tsoro ba kai ne ka shigo gida kana shigowa sai ka tarar da iyalinka da adda tana bin maciji tana ilayi tana shiga karkashin gado tana sa sai ka ce kai anya wannan mace ce <laughs> anya wannan mace ce ka ji tana wasu irin maganganu na kauraye na manyan mutane tana buɗe murya za ka ce kai wannan wannan anya ba yadda ba ce amma lokacin da dan kiyashi ya shigo gida ma'ana aka dan samu wannan abin na na masani kyankyaso lokacin da kyankyaso ya shigo gida kana shigowa gida sai ka tarar da yake tsere tsere kan garo ta tsaya tana iyo wayyo Allah wayyo a zo a taimake ni kana shigowa ka ce ne sai ta ce wallahi mai gida kyankyaso ne ya shigo sai ka ce kai lalle wannan mata akwai kwarkwasa lalle macen ce kana shigowa ka tarar da ita a saman kujera ko a saman kuringi ta dade menene ta ce ta ce ma wallahi tsira ne ya shigo daki tsira ne ya shigo daki amma sai ka shigo gida ka tarar da ita tana daga murya tana iri da sanda a hannunta menene wani shekan maciji na gari a can sai na guje shi tana iri kamar ɗa namiji to ba a san mace haka ita mace koyaushe ita mace yar ado ce Allah maɗaukakin sarki ya yi mace ne yar ado domin ta zama to mai kwarkwasa zuwa ga mijinta ita a yaushe ana so ka ga abin da zai janyo hankalinka ne zuwa gare ta da haka wajibi ne a gare ka irin waɗanda ake siyarwa na zamani idan ka ba ta da baya yana da kyau akwai irin robobi waɗanda ake siyarwa da irin wanduna waɗanda ake siyarwa musamman a wannan lokacin za ga cewa mace ma idan ba ta da baya idan ta sa wancan sai ka ɗauka a cikin gida mai bayan ci da haka sai ta janyo hankalinka zuwa gare ta akwai irin nauyin bura breziya da ake siyarwa yanzu za ga wata macen Allah madaukakin sarki bai mata bai mata kirji ba to amma za ga cewa akwai launin bireziya wanda suke siya wanda idan ta yi amfani da shi kana buɗe kofar gida sai ka yi kici da ita a bakin kofa da can ka shigo da fushi da tashin hankali kana ganin ta salamun qaulan bai rafi rahim kana ganin ta sai hankalin ka ya dawo ji wannan manta ba wani bawan Allah yake ya kashe dubu ashirin ya siyo matarsa kayan ado kayan menene bayan ta ci ado yana shigowa gida da ya ganta sai ce dama wace kyakkyawa ce sai ta ce ai kai ne ba ka so ka ga kyauna da haka duk lokacin da kake so ka ga ainihin wato kyan matarka to ka kashe mata ku da haka yarbawa ma suke cewa eh, obetobin ko bakuwa ka suke cewa wajen miyar da ta yi daɗi ta ji kuɗi ne shi sa ta yi daɗi da haka idan ka gama matarka ta yi kyau to ta yi ashi asa a bara ba akwai ko da suke wa matan su fita sai ka gansa shi alhamdulillah ka gansa lafiyayye kaya masu ni'ima manya-manyan kaya amma idan ta gifta aka ce aka ai matar alhaji wani ce wancan ko matar dan kwangila ne wace ko matar ma'aikacin gwamnati ce ko matar kansila ce ko matar ciyaman masu ce wannan to me ke take amma ana so su kansu mata suna son burgewa suna buƙatar haka kawai ba su nema ba kawai su ga ta shigo gida da hijabi ko su ga ta shigo gida da kodebuwa ko su ga ta shigo gida da tamfa ko su ga ta shigo gida da ko ko da shampo ko su ga ta shigo gida dai da wani abu wanda ba su ba buƙata ba abin naira ashirin abin naira ɗari idan ka shigarwa da mace shi gida bata buƙata ba to ya fi abin dubu ɗari wanda ta bukata daga wurin ka fi jin daɗin wannan abin naira darin saboda za ta yi tunanin kai mijin nan nawa gaskiya yana yana so na yana yi da ni yana muradi na sannan ko wani irin nau'in abu wanda shari'a ta halarta wata irin nau'in ƙarya da shari'a ta halarta to a lokacin da ka fita ka ga kyalle ko ka ga shadda ko a tamfa ta naira dubu uku ka siyo to kana zuwa gida ka bude mata ta yawa tana tambayar ka nawa sai ka ce dubu sha biyar na siyo ma'ana ka burge shi to me ita mace tana son burgewa sannan abu na gaba shine abin da ya shafi tsafta ta baki shi da namiji zai son bashi daga kina mai magana yana jin wani karni yana jin wata annoba da nakiya tana tashi daga jikin shi da namiji bai bukatar wannan yana bukatar kina magana yanzu akwai dangin abin fesawa da ake siyarwa na kirare na mata wanda suke fesawa a bakin su za ga in suna magana kawai kanshi rahama za ka dinga ji kanshi za ka dinga ji a maimakon tana magana tana haka tana kau da kai tana karni tana wari shi ɗa namiji bai son wari ko da shi kaza ne to bai so ya ga kazanta kuma daga wurin ki shi daga wurin ki yana son ainihin wato abin da ya shafi abin da ya shafi kanshi da abin da ya shafa abin da zai kwantar masa da hankali daga cikin wannan akwai abin da ya shafi iya kwalliya wacce muka yi bayani a baya to a irin wannan lokacin da muke rayuwa ce akwai wasu ɗankuna da mata suke suke fita a maimakon ta sanya irin ɗankunan na a gida ba wai duka sistirar da kika ainihin wato mallaka ba aka ce har a cikin gida irin su ki dinga sawa ba a. yana da kyau ki tanadi suturu na fita daga cikin gida su ne gamamman sutura wanda za ta gama jikinki ma'ana kaya waɗanda za su gama jikinki in shiga irin wacce shari'a ta ce ki a yayin da za ki fita amma lokacin da kike cikin gidanki shari'a ba ta ce wajibi bane sai kin sa hijabi ba shari'a ba ta ce wajibi bane sai kin rafa ko ina a jikin jikinki ba akwai irin suturu waɗanda ake siyarwa yanzu za ga cewa idan mata suka sa kayan wani idan ba ya taba ta ma bai gane kaya ne a jikinta wani zai rinka tunanin anya wannan ta sa kaya to irin wannan kayan ake so ki rinka sawa a gida wa iyadu billah a irin wannan lokaci kuma za ka samu mata aure wacce take da 'ya'ya za ka samu wata ma tana da sirkai ta auren ko kuma ɗanta ya auro za ka samu cewa wani irin dangunan kaya suke sawa duk a aure wata za ka ga irin wannan lokaci da ake hawa babura wata idan za ta hau babur ma cinyar ta gaba ɗaya sai ka gani yana da kyau a ji tsoron Allah game da waɗannan abubuwan a yi kokari wurin bin tsari na shari'a ta musulunci dangane da abin da ya shafi kwalliya akwai shi mijin da yana matuƙar buƙatar koren abu ne yana da kyau idan za ki siya sutura ki yi la'akari da shin wani irin kala ne ya fi burge mijin lokacin da mijinki zai so rike sutura shi ma yana da kyau ya siyi suturar da ta fi burge sa ma'ana wani kala ne ya fi burge ni ke ma idan za ki siya ki tambaye sa mijina wani irin launin kaya ne ya fi burge ka wata kala ka fi so wata kala ce idan ka kalla a jikin mace yake burge ka lokacin da kika ga hankalin mijinki ya karkata zuwa ga wata unguwa to ji yi kokarin bincike wai me ke jan hankalin mijinki ne zuwa ga wannan yarinya ko wannan mata idan yanayin taurin gani ne to ke ma ki canza ki koma yadda take dauri idan ta yana kallon kudu maso arewa ne shi sa yake kallanta to ke ma taurin ki ya koma haka idan taurin ta gabas yake kallo to ke ma ki mai da ki ya koma gabas ko da da yamma yake kallo ko da kin fi son yamma idan kika kula mijinki ya fi son sauri ya ga yana tokano masa goshi ko ki mai da tsaurin ki ya dinga tokano masa goshin na'am na daga cikin abin da ke sadar da abin da ya shafi kauna da zaman lafiya tsakanin ainihin aurata guda biyu shine tausayi mace ta dinga nuna tausayi zuwa ga mijinta ta dinga barinsa yana yin gwargwadon sa gwargwadon abin da zai iya kada mace ta zama to mai yawan ɗauko wa miji bashi daga ya shigo to wace je ta kawo a tambacin dubu bakwai ya za a yi ban da kuɗi to zan ɗauka za ka bayar eh ɗauka ko bai da shi sai ta gallaba masa ta ɗauki wannan kayan yau gobe ko jibi sai ta ba wa tela tela ta ce dubu biyu bashi ya karu ko bai karu ba ya karu an siya a can fa dubu bakwai ga dubu biyu kudin dinki dubu nawa dubu tara an yi dinki ana buƙatar abin da ya shafi takalmin kayan za ta ce mai to zan siyo takalmi zai ce wallahi ban da kuɗi za ta ce to zan ara ma a jakata za ka biya zan ara ma a jaka ita za ta sa amma ara maka za ta yi a jakarta za ta ara ma a jakarta kuma wata saboda rashin kirki shigar farko na kayan ba kai za fara gani ba kila ma ba ka gari kila ka da wurin aiki za ta saka kayan ta sa wani tsinannen mayafi wanda ana ganin rabin jikinta za ta fita da shi kai tana kwas kwas kwas da takalmin nan da aka ara ma kuɗi aka siya wannan mutabarri jaki. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata cewa wannan ba za ta shiga aljanna ba kuma ba za ta ji kanshin aljanna ba Allah madaukakin sarki ya kare don haka muna buƙatar ainihin wato irin waɗannan abubuwa da tattauna irin waɗannan masayin din game da abin da ya shafi iyalanmu sannan na daga cikin abin da ke ƙara dankon soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu shine tattauna matsalolin juna ya zamanto kuna samun lokaci da za ku tattauna game da matsalar juna za ta faɗa maka irin matsalarta kai ma ka faɗa mata irin matsalarka ya zamanto matarka ba wai wani gida take kai kukanta ba abun mamaki abun haushi a wannan lokaci da muke rayuwa za ga cewa matarka ce ba amma maƙotanka sun fi ka sanin saranta. duk abin da ya faru a gida ko menene da matsalarta da shige da ficenta da menene gaba ɗaya maƙotanka sun fi ka sanin matsalar da nake ciki da haka wannan malamai suka ce kalubale ne ga dukkanin wanda yake magidanci cewa ya dinga kokarin samun lokacin da zai tattauna game da abin da ya shafi matsaloli na iyali da haka ibn taymiya yace dukkanin wanda yake da gwargwaron abin da zai bada sadaki sannan yana da abin da zai dauki nauyin ya mace sannan yana da inda zai ajiye ya mace to shari'a ta ce ya aure muka yi bayani wurin ajiye ta in ma naka ne ko na gado ne ko kuma haya za ka biya ka zauna ma'ana dai matukar kana da inda za ka ajiye mace in shari'a ta ba ka dama da kai aure amma matukar aka same ka ba ɗaya daga cikin waɗannan ababe in shari'a kai ko bata ka dama kai aure ba abin da shari'a ta ba ka dama shine ka nazamce yin azumi domin azumin nan zai sa ka rinka ido zai sa ka ainihin wato rinka ido daga kallon haramun sannan zai sa ka tsara farjinka daga aikata zina kamar yadda muka yi bayani na'am wanda za mu koma cikin hadisin insha Allah mu karanta sai mu tashi hadisi na gaba malai ce an abdullahi ibn umar radiyallahu an wanda shine hadisi mai lamba 318 ko yace an abdullahi an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga abdullahi dan mas'ud yadda Allah ya kare tabbata a gare sa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'ashara shabab yace ya ku taron samari inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man istata'a minkum al ba. yace dukkanin wanda ke da ikon daukan ɗawainiyar ya mace fal ya tazawwaj to ya aure mun yi bayani game da ba'a ma'ana imma wanda ke da ikon saduwa da ya mace ko wanda ke da ikon biyan sadaki ko wanda hada biyan sadaki hada da nafakarta ma'ana yau da gobanta wayyarsa da kuma wurin zamanta to shari'a ta ce ya aure fa innahu aghaddu lil basar domin yin auren nan shi ya fi garin ido ma'ana idan kai aure kafarin ido idan da can kai ustazu ustazu ne kana ɗan rinsa idan to ai ba rinsa tsaidan kake gaba ɗaya ba amma daga kaya aure zaka ka shi idan da can 80% kake rantsa saboda kai ustazi ne ga ayoyi ga hadisai ga cikin to da can rantsa idan ka 80% eh ne amma daga kayan aure sai zama to full life sai koma 100% wa ahsanu lil sannan ya fi kiyayewa ga farji ma'ana lokacin da kai aure to a lokacin kamar ka nisantar da kanka ne daga zina amma sai aka ce ka balaga ka kai aure kana da ikon yin auren amma ka kai aure to me kake nufi wa man lam yastati ya yace dukkanin wanda bai da ikon yin auren ma'ana bai da ɗaya daga cikin ikon can da muka ambata a baya ba alaihi bisau amma ya yace to na hure shi da yin azumi ma'ana ya lazamci yin azumi domin yin azumi yana rage sha'awar ɗa namiji fa innahu lahu ja sai azumin ya zamanto katanga a gare sa daga kallon haram da kuma saka farjinsa cikin haramun Allah madaukakin sarki ya kare wanda imamu bukhari ya kawo hadisin biyar ya maimaita dubu shida da da sittin biyar ya kawo dubu shida da da sittin shida imamu muslim ya kawo kan lambar hadisi hudu a cikin littafinsa sahihu muslim na imamu muslim annai sabur wanda za mu tashi hadisi na gaba a karkashin wannan babi na auratayya shine hadisin anas dan malik yadda Allah ya kara tabbata a gare sa na'am wanda shi ne hadisi mai lamba 319 a cikin littafin mai albarka bayan cewa an anas ibn malik radiyallahu an anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirri fa ba'dhum la atazawwaju an-nisa wa qala ba'dhum la akilu al-lahma wa qala ba'dhum لا أنام على فراشي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال قول قالوا كذا وكذا لكني لكني an gane ko akwai madda a wurin amma sun yi kuskure ba su kawo ba a cikin littafin lakinni usalli wa anam wa asumu wa aftir wa asumu wa aftir wa atazawwaju nisa fa man raghiba an sunnati falaysa minni wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Anas dan Malik wanda Anas dan Malik sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mahaifiyarsa ta kawo sa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara bakwai da ta kawo sa sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aikin Allah ga ɗana Anas yakhdimuka zai dinga yi maka hidima ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dana Anas na kawo maka domin ya dinga yi maka hidima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma afkir malam wa waladahu wa adkhilhu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Anas addu'a yace ya Allah afkir malam Allah ka yawaita dukiyar Anas ka sa Anas ya zama to mai dukiya mai kuɗi idan idan da san samu ne an so kai ma ka zama mai kuɗi san samu a rayuwa a ce kai ma ka zama mai wadata tun daga shi karin farko mahaifiyar anas ta roƙi annabi da yayi wa ɗanta addu'a abun farko da annabi ya fara da shi ta ce allahumma afir malahu allah ka yawaita dukiyarsa domin lokacin da aka ce kana da imani an yawaita dukiyarka to za ka yawaita yin aikin alkhairi ma'ana za ka yawaita taimako game da abin da ya shafi addini da haka annabi ya ce Allahumma asfir malahu wa waladahu Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita 'ya'yansa, anas dan malik sai ya samu sabanin ƴaƴan ƴaƴansa ma'ana 'ya'yansa kawai sai da ya binna sai da ya binna ƴaƴa a rayuwarsa Ya'yansa, wa adkhilhul janna annabi yace Allah ka shigar da anas gidan aljanna Anastan dan malik ce na a rayuwata ɗaya ya rage bangare ba shine shiga aljanna ma'ana kenan mutuwa ce bai ba shi sa bai shiga aljanna ba wanda Anas dan Malik ya yi tsawon rayuwa mai yawa sunan mahaifiyarsa Ummu Sulaim ake ce da ita sunan kakarsa Mulaika kamar yadda Imam Malik ya kawo a cikin muwatta ta Imam Malik sunan mahaifiyar Anas Ummu Sulaim sunan kakarsa jaddudinsa ma'ana kakarsa sunanta Mulaika da haka Anas dan Malik ya yi tsawon rayuwa mai yawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ana sai ya koma garin basara ya koma basara da kasuwancinsa domin shi ne kuɗi ne ɗan kasuwa ne sai ya koma garin basara yana kasuwanci ana tsammanin shi ne sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe da ya rasu a garin basara duka sahabbai da suka koma garin basara sai da suka rasu suka bar Anas dan Malik sai dai alal itlaq sahabi na ƙarshe da ya rasu a duniya shine Abu Kufay Amir ibn Wasila kamar yadda ibn hajar al asqalani ya kawo sa cikin littafin sa al isaba fi tamyiz sahaba wannan shine takaitaccen bayani game da Anas dan Malik sannan Anas dan Malik yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ne game da abin da ya shafi butarsa da kuma sandar Annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka Anas dan Malik idan Annabi ya kewaya shi yake kaiwa Annabi butarsa mai albarka domin ya kama ruwa sannan yakan rike wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sandarsa a lokacin da aka fita bayan gari wannan shi ake cewa Anas dan Malik sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rasu a garin basara. jira tana da shekara 92 ya rasu kamar yadda malamai suka ambata wanda a shekarar da Anas dan Malik ya rasu hijira tana da shekara 92 a wannan shekarar ne aka haifi malik ibn anas ma'ana mai mazhabin malikiya kun ga wancan anas dan malik wannan malik dan anas bambanci kawai da aka samu shi wannan sunan ɗa ne wancan sunan mahaifi wancan sunan mahaifi wannan sunan ɗa sahabi anas dan malik tabi'ut tabi'ina kuma malik ibn anas mai mazhabin malikiya wanda wannan hadisi na Anas dan Malik ya da Allah da kare tabbata gaisa zai mana bayani game da waɗanda suka zaɓi at-takhalli ma'ana waɗanda suka zaɓi su kefance su tab Allah su ta azumi su ta yin zuhudu su ki cin mai kyau su shan mai kyau su ki inganta rayuwarsu su ce ai su ba za su yi aure ba su ce ai duk wanda ya aure ya ta kankance da rayuwar duniya ashe ma ka zo duniya ne dan ka ji daɗi ai aure daɗi ne ya ba in yi aure ai idan na yi aure zan sakankance da bautar Allah ni ba zan yi aure ba wani ya ce ni ba zan ci nama ba wani ya ce ni ba zan kwanta akan mai kyau ba wani ya ce ni ba zan sa kaya mai kyau ba wanda wannan hadisi zai mana bayani game da raddi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa dukkanin mai wannan tunanin Anas dan Malik yace anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirr yace anna nafaran yace lalle wani bangare wasu gungu idan aka ce nafaran ma'ana mutane waɗanda sun fi sun fi uku sun kai hudu sun kai biyar daga biyar ma sun kai dubu da ana kiransu da nafa an gane ko da ana kiransa da na faru. ma'ana wasu mutane wani bangare wani ayari min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirri sun tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da aikin annaba a sirrance a koyi domin suna so su ji daga bakin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin su suka fi kusa da annabi da haka idan muka ji labarin aikin annaba koye ai mu ma za mu dinga wannan aikin domin mu samu aljanna sun tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi isim game da ayyukan annaba a boye waɗanda yake a cikin gida wanda ba lalle sai yayi a waje ba a cikin gida wani irin ibada yake wani irin nau'in ibada yake yi faqala ba'dhum sai wani bangare na sahabbai ana wannan tattaunawar sai wani bangare suka dinga cewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam la atazawwar nisa cewa ni ba zan aure mata ba wani sahabi ya ce ni ba zan aure mata ba la atazawwajun nisa ce ni ba zan aure mata ba wa qala ba'dhum wani bangare na sahabbai suka ce la akilul lahma ni ba zan ci nama ba ni ba zan dinga cin nama ba ma'ana ba zan dinga cin nama ba ne wanda ake ci an gane ko ba zan dinga cin nama ba wa qala ba'dhum wani bangare na sahabbai suka ce la anamu ala firashi ni ba zan yi bacci ba akan katifa ba ma'ana ba zan yi bacci ba akan firash ba zan yi bacci akan abin shimfiɗa ba ma'ana kamar yanzu ne kace ba zan yi bacci ba akan katifa ba dan haka fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan tattaunawar sai ta kai zuwa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai annabi ya ji labarin tattaunawar annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin labarin tattaunawar su fa Allah wa asna alaihi sai ya tara mutane yayi godiya ga Allah yayi wa Allah kirani ma'ana wannan yana ɗaya daga cikin ladabi na dukkanin mai wa'azi dukkanin mai tafsiri dukkanin mai ba ana so lokacin da ya tara mutane ba wai kai tsaye ake so ya fara bayani ba a'a ya fara yin godiya zuwa ga Allah kuma ya wa Allah kirari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi godiya ga Allah kafin ya fara magana sannan yayi kirari zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na farko da ya fara fita daga bakinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kuma qala yace ma balu qawli wai me ke damun wasu mutane ne wai me ke damun mutane ne qalu kaza wa kaza sun ce kaza da kaza ma'ana wani ya ce shi ba zai auri mata ba wani ya ce shi ba zai ci nama ba wani ya ce shi ba zai kwanta ba akan katifa ba sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce lakin ni usalli wa anam annabi ya ce ni nan da kuke gani na usalli ina yin sallar dare wa anam kuma ina yin bacci da dafe ma'ana ina yin sallah iya sallah kuma sallah ba ta hana ni bacci daga na idan da gwargwadon abin da zan yi na sallah ina yin bacci wa asumu wa afir annabi yace ina yin azumi kuma ina ajiye azumi mun san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce idan annabi ya fara azumi kai ka ce zai ajiye ba idan ya ajiye kai ka bai ƙara ɗauka ba ma'ana kenan yana yin tawassuti tsakanin yi da rashin yi yana yin azumin kuma yana aji azumi yace wa zawajin nisa annabi ya ce ni nan da kuke gani ina auren mata idan da gaske ne kuke kwaikwayo to ku yi sallah ku yi bacci idan da gaske ne kuke kwaikwayo ku ci nama domin ni ma ina cin nama mun yi bayani yayi a baya ko hadisi wanda ya gabata a can babu cinikayya babu kasuwanci inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida aka ba sa gurasa da miya sai ya ce wai ba nama nake gani ba a cikin tukunyar can ba ina annabi yana son cin nama ba yana daga cikin naman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shine cinyar karamar dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ni ma ina aure ma'ana ina yin sallah ina yin bacci wa asumu wa aftir ina yin azumi kuma ina ajiye azumi ma'ana ina azumi kuma ina shan ruwa wa ace zawajin nisa annabi yace kuma ina auratayya game da abin da ya shafi mata ma'ana ina auren mata dan haka fa barra gira an sunnati annabi yace dukkanin wanda yake sunnata ma'ana yake kwaikwayo na yake abin da nazo da shi fa barra gira an sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wanda yake sunnata yake abin da nazo da shi yace shi ba zai aure ba bayan yana da ikon aure ya ce shi ba ne ajiye azumi ba azumi ne sai domin la sama man sama dahar babu azumi ga wanda ya shekara yana azumi wanda ya shekara ɗaya cir yana azumi bai ajiye azumi ba wannan bai baladan azumi ko kwana ɗaya domin ko annabawan Allah mun yi bayani a babin azumi akwai wanda shi yau yayi gobe ya ajiye jibi yayi gata ya ajiye haka yake azumi akwai wanda shi kuma ya azumci wata shida ya ajiye wata shida da aka annabi ce fa man an sunnati cewa dukkanin wanda ya bar sunnata ma'ana yake kwaikwayo da abin da na zo da shi fa laysa minni annabi ya yace baya tare da ni an gane ko ma'ana baya tare da ni akan wannan tafarki na addini wanda wannan hadisi da muka karanta malai ce kuniyat ni shari'atu ta ala a wal yasr ma'ana an gina wannan shari'a wannan shari'a ta musulunci asaniya wacce take mai kakkiya ana simani wa yusuf wal yusuf an gina ta ne akan abin da ya shafi asima ma'ana tausasawa da sauƙaƙawa ita shari'ar musulunci ba a gina ta bane akan wahalar da mutum ba Allah ya ce la ikraha din ma'ana babu takura game da abin da ya shafi addini babu abu wanda yake addini na takura shi addinin musulunci addini ne mai sauki shi sa sunan addinin ma al-islam an gane ko al-islam da turanci za ka yana kiransa da peace ma'ana samun nutsuwa da zaman lafiya yana cikin addini mana ce wa irza'in nufus bi tayyibatil hayat da kuma sadar da rayuka sadar da rai da dadadan ababen more rayuwa ba ka da wani lada idan ka ce ba za ka hau mota ba balma idan kana da ikon hawa motar ka ji hawa mota ka wahalar da kafafuwanka har kai rashin lafiya to akayi iya kama ka da wannan zunubin ba a ce ai kana da kujera kana da iko akan hawa motar ka ta hawa da haka kafafuwanka suka samu rauni ka wahala da haka ba ka da wani lada idan ka ce kai ba za ka hau mota ba za ga wannan lokaci a ce ai idan ka ce wa mutum ai ya aikata a sai ya ce ma ai mota a ci. zai ce ma jirgin sama a ne zai ce maka ai babur a ne annabi bai hau mota ba annabi bai hau mashin ba annabi bai ji AC ba annabi bai hau mashin ba annabi bai yi kaza ba game da ababen mora rayuwa yanzu to duk lokacin da mutum ya yi wannan maganar sai ka kalle sa kamar yana tafiya ne akan fuskar sa bai akan kafafuwansa shi fa asali dukkanin abin da kaga Allah madaukakin sarki duk abin da kaga ana amfani da shi a irin wannan lokaci na zamani dama tun can asali Allah ya yi ta lokacin amfanin sa ne ba lokacin amfanin sa ne ne ba. nan gaba akwai baturan da ya ce mutum da kansa ma zai tashi a iska ya tafiya nan gaba kawai idan za ka tafi gida akwai na'urar da za a yi nan gaba ba wai kafa za ka taka ba kawai za ka tashi ne a iska kuma ka ta wani batu ya ce if you believe you can fly you can fly ya ce idan ka iya cewa za ka iya fly za ka iya tashi to za ka tashi ta yaya domin abin da ke damun mu baka ke ba mu da fikira ba ma tashi ne mu kirkiri namu sai dai wani ya kirkira mu iya gyara abin amma ba ma iya manufacturing mu consumers ne mu kawai a yi ne mu ci za a samu cewa bature ya yi mota akwai wata mota da aka yi benz aka ce dala miliyan ɗaya ce kuma guda hudu aka yi a duniya kasashe hudu ne kawai za sai aka samu ɗan najeriya guda ɗaya ya fara bada albasin wannan motar na dala miliyan ɗaya to me zai hana shi ma ya zauna kwakwalwar da wancan yake da ita kai ma kana da shi fikirar da wancan yake da shi kai ma kana da shi zo ma da hazaka mun fi su me ke damu mu ba mu amfani da hazakar a makarantar biyu ke da ke kano akwai lokacin da wasu ɗalibai suka ba da himma suka yi mota suka yi mota ta kansu suka yi mota aka tashe ta tana tafiya suka ce gwamnati ta ba su tallafi a musu ma'aikata yadda a ba su kayan aiki da za su dinga yin motoci nan da nan gwamnati ta rushe ma'aikatar ta ce a kara jin labarin. a makaranta a Ahmadu Bello University da ke Zariya akwai ɗalibai waɗanda suka yi ƙoƙari suka yi kokari wani lokaci suka yi na'ura ta jirgi wacce ke tashi suka yi fomin suka yi amfani da radiyato da menene da menene suka yi kwatankwacin jirgi suna da control da ke tashin abin su ma haka aka da kofar da su aka ce ba lasi ba to yana ɗaya daga cin abin da ke damun mu a wannan lokacin musamman a ƙasar mu ta Najeriya shine ba a ainihin wato ba a ba da tallafi ga dukkanin wanda ya kawo fikirarsa an fi ba da tallafi game da ainihin wato abin da zai da amfani a cikin al'umma shine waka za ga cewa lokacin da ka fito kai mawaƙi ne cewa ai wani zai kamfen zai ɗauko kuka. irin sarara ya ku dubi rara ku dubi iya e zango ku dubi duk gasunan sun zama manyan mutane saboda waka kawai ku dubi wadancan da suka yi ƙoƙarin kawo abin da zai kawo ci gaba ga al'umma su babu wani tallafi da aka basu an basu a baya an daɗa janne su bal da za su fita aka ce to tun da su kira a lalata musu takardar su waɗannan za su bamu matsala ina da labari cewa a china irin waɗannan abubuwan da muke amfani da su wai 'yan yara ke da irin wayoyin nan su tafi kiritan irin ƙananan nokiyoyin nan wai idan aka ba idan aka yi birin daga aji kafin a koma birin chinese ɗan ƙaramin yaro zai iya siyo part yanzu yanzu ya maka yanzu yanzu zai tayar maka da waya yanzu yanzu zai yi invention din abu yanzu zai kirkiro abu wanda ya kirkiri wutan lantarki ina ga ana kiransa Michael Faraday ko akwai yan boko a nan doctor haka yake ko ana kiransa da Michael Faraday ina ga ya gwada kwan fitila so 99 kuma yi kokari na farin mutum ya gwada so ɗari tara bai ba ya fitar da rai ya ce ba zai ba sai wani ya ce a ya ƙara gwada so ɗaya yana gwada sai fitila ya kawo to ku yi tunani da bai ƙara gwada ba da yanzu ba kun fitila Michael Faraday to ku yi tunanin kuma waɗanda suka zo suka kawo mana abin da ya shafi na'ura ta sadarwa wanda duk waɗannan abubuwan ba wai babu su ba Allah madaukakin sarki biyu ya halicci waɗannan sanadaran a cikin iska duk ya halicci waɗannan sinadaran a cikin iska wanda idan ka ji aka fassara maka abin da H2O yake nufi za ga cewa duk an gama Allah madaukakin sarki ya gama da ɗan adam tunani ne ba mu da shi wannan na'urar sadarwar ai da wavelength take yi Allah madaukakin sarki ya halicci wata na'ura a ƙasa da ake kiranta gravity akwai su acceleration duk ga na a cikin ƙasa Allah madaukakin sarki ya zuba ga dan adam shi dan adam kira ce bai da shi tunani ne bai da shi yana da kyau duk lokacin da kaga abu ka tsaya ka yi tunani wai ya za a yi kaza ya yi kaza ya za a yi abu kaza ya haɗe ya zama kaza sai dai kawai ya za a haɗa shinkafa da wake ta ba da tsari kaza ya za a ma dambu shine kawai tunaninka sha za ka ga shi bature za ka cewa zai ma sa kaya masu tsada bai wuce ya sa ɗan shek bayan karama idan ya sa shek ya sa jins sai ka ga wani baturan ma belet ɗinsa bai fi ba amma zai kai baki ɗan najeriya duk kaya kana da belet ɗinsa ta ga mu yanzu ya muke wurin sa kaya amma su ya suke wurin invention wurin kirkira abu yanzu ku dubi abin da aka ce za a kawo ƙasar najeriya a maimakon jirgin ƙasa mai amfani da diesel mai sai aka ce za a kawo jirgin kasa mai amfani da wutar lantarki kwaman a waya kawai ga babban misali waya da sai an kira daga saudiya sai sun dawo sai a ce wai yaushe kuka yi hawan arfa ne in su yi rana ka ba su kai amma yanzu yadda muke wani a majalisin nan yanzu karatun nan muna gama shi idan kana saudiya ma mun so za ka wanda wannan karatun da muke kasashe irin su uganda ina da abokanai a Uganda duk sun bar labari daga mun gama karatu suke ta hanyar sadarwa ta yaya yake tafiya sai kawai an maka na'ura ka ganna shi karbi yana da kyau ka zurfafa tunani ya aka yi su ma suka yi ya tafi ni ma me zan yi ni ma zan yi ya kawo ci gaba ga al'ummar da nake rayuwa a ciki za ka cewa duk mu musulmai ba ma kokari game da abin da ya shafi skill akwai wani basakwace duk motar da kaga an kera an kawo ta ina ga a landan yake zaune shi yake zama ya zana musu motocin da suke basakwace me zai hana kasan mu ta kama shi me zai hana kasan mu ta kama shi ta yi irin ma'aikatan nan ya dinga zana motocin ana yi me zai hana to shi addinin musulunci shi ya zo da irin waɗannan abubuwa addinin musulunci shi ya zo da irin waɗannan abubuwa to ni ina ɗaukan cewa hawa mota da jirgin sama bid'a ne ina ɗaukar wannan a mazaunin babi na jahilci da kiyawuwanci domin Allah madaukakin sarki bayan yayi bayani game da abin da ya shafi ababen hawa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa bina sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya ce kuma yana halittar abin ba da ba ku sani ba yaushe muka san jirgin sama da iyaye da kakanni a kafa ake tafiya aikin haji daga baya sai aka yi wani abu wai jirgin sama sai aka yi jirgin sama sai aka yi jirgin sama aka ce wai a jirgin kasa za ta rinda tafiya ga jirgin kasa ga mota ga babur ga keke duk suna karkashin waya kulku ma la ta'lamu Allah yana halittar abin da ba ku sani ba da haka nan gaba za a zo a yi na'uran ma da baka san ka ba sai ka tafi za a yi sabuwar na'ura ga dan adam ku dubi da da ai waya din fara ne da ita idan zan tura ma abu ko za tura mun sai mun jona su ko ba haka ba sai mun jona sai ka cewa jona mun daga baya sai tura ya tsaya yayi tunani sai bluetooth kana daga can ina daga nan a maimakon sai mun kara wayar haka to yanzu kana daga can ina da nan zan cewa na bude mun bluetooth ɗinka zan tura ma kai da bature zai je ya fara wani tunani ya tunani sai ce kai bari in kirkiri wani abu sai flashiya wannan application din da muke amfani da shi da flashiya kai da ya nutsa sai ya zanda ma gaba daya ga zanda to shi sa tura wannan su sun wuce sun yi gaba sai dai akwai baturen da ya ce nan gaba za a yi recharge card na cin abinci cewa kana cin abinci ba sai ka wahala ka zauna ba ka ɗebo tuwo da miyan kubewa ba kuma kamar yadda kake siyan katin waya shi ma za ka siya ka faɗi lambobin ka ji ta shi amma ni ban yi da wannan ba wannan zai yi tsawa ji to wanda ya wancan kai ka zauna ka ci tuwo ba kai ba idan ya ce zai wannan sai ka ce Allah kai mu lokaci abin da ya kamata ka faɗa mai kenan ko ba haka ba abin da ya kamata da ce mai ka ce to Allah kai mu lokaci kada ka karya taji shi dan boko idan ka ce mai za a yi wannan zai ce kan wa ko ba ka ne zai ce zai lokaci ake jira wannan shine mutashabihat kenan rudani kenan to anan za mu tuka insha Allah ita shari'a musulunci duk ta zo da irin waɗannan abubuwa akwai sabon da aka kula su kere-kere suka iya za mu ce to su kera makamin yaki akwai wanda shi yaki ya iya ga abubuwa nan da yawa wanda duk shari'a ta karantar da mu amma duk mun zubar da su a nan za mu takaita insha Allah wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين